Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Hanifa Kabir Isa ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Juma'a talatin ga watan Afrilu wanda ya yi daidai da sha takwas ga watan Ramadan. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Maryam da kanin labarai. 'Yan tawayen da ke kokarin hambar da sabuwar gwamnatin rikon kasar Chadi sun yi ikirarin harbo wani jirgin saman soja mai saukar ungula a jiya Alhamis. Mutane da yawa ne suka mutu sakamakon turmutsitsi a wani taron ibada na Yahudawa a Isra'ila a yau Juma'a. Abinda Prime Minister Benjamin Netanyahu ya bayyana a matsayin babban bala'i. A lokacin da ya cika kwana ɗari a matsayin shugaban ƙasar Amurka, Joe Biden ya ce bai taɓa samun ƙwarin gwiwa ba kamar yanzu game da makomar Amurka saboda kasar ta sake komawa kan hanyar ci gaba. Kanin labaran kenan. A cikin rahotanninmu kuma za ku ji cewa shugaba Bazun Muhammad na jamhuriyar Nijar ya jagoranci wani taron ƙasa kan yadda za a yi amfani da ilimi wajen tabbatar da tsaro da kuma kawo ci gaba musamman ta fannin ilimi. A ce cikin yaro 100 ɗan Nijar da ya kamata yana lakwal, hamsin in duka suna waje akwai matsala. kenan ya kamata mu sa hannu za kuma a ji cewa gumin dan ta'addan nan mai suna haruna daudawa wanda ya ce ya tuba daga aikata ta'addanci ya sake komawa daji da yaransa ko da yake wata majiya ta ce biki ya je hukumomi tare da kwararen majiya da suka san shi sun yi ittifakin cewa yana da manyan makamai jibgi a sandawa wanda ya aje su da bai bawa gwamnati ba a lokacin da ya tuba Kamar kowace ranar Juma'a, yau ma Mahmud Lalo na tafe da shirin duniyar Amurka. Muna kuma tafe da wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraronmu kan turo ta imel. Za kuma a ji shirin falalar Ramadan, albarkacin wannan wata na Ramadan. Amma yanzu bari mu fara da jin labaran duniya kashi na farko. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. 'Yan tawayen da ke kokarin hamɓarar da sabuwar gwamnatin rikon ƙasar Chadi sun yi ikirarin harbo wani jirgin saman soja mai saukar ungulu a jiya Alhamis yayin da gwamnatin sojan ƙasar ta riko ta gargaɗi 'yan adawa akan kada su sake su yi zanga-zanga bayan mummunan gangamen da aka yi a farkon wannan makon inda akalla mutane shida suka mutu. gwamnatin kasar chadi ta ce 'yan tawayen da aka dorawa laifin kisan shugaba idris david etno a makon da ya gabata sun ja da baya sun koma tsallaken iyakan makwabciyar kasar Nijar. Ko da yake a wata sanarwa da aka fadda a jiya Alhamis, ƙungiyar 'yan tawayen ta yi kirarin cewa ita ke da iko daga rannoku da ke Chadi mai tazarar kilomita 300 arewa da babban birnin kasar. Nan take dai wata kafa mai zaman kanta bata iya tabbatar da ikirarin da ƙungiyar 'yan bindigar da ake kira FACT ta yi ba. mayakan kungiyar sun yi barazanar kai hari a jamina babban birnin kasar a su na hamɓarar da gwamnatin da muhammad idris debi ke jagoranta yanzu ɗan tsohon shugaban da aka kashe mutane da yawa ne suka mutu sakamakon turmutsitsi a wani taron ibada da aka yi wanda ya tattara jama'a da yawa a isra'ila a yau juma'a a cewar jami'an lafiya abinda prime minister benjamin netanyahu ya bayyana a matsayin babban bala'i matsatsin ya faru ne yayin da dabban Yahudawa suka je wani wurin ibada inda ake tuna da mutuwar Rabba Shimon Bar Yohai na karni na biyu a Galili don bikin Lagba Omar da ake yi a duk shekara wanda ya kunshi addu'o'in dare da wake-wake da kuma raye-raye. Jiragen sama masu saukar ungulu sun kwashe mutanen da suka jakkata zuwa asibitoci a arewacin Isra'ila a cewar hukumar da ke kula da motocin ɗaukar marasa lafiya ta magen david sojojin isra'ila sun ce tuni aka tura dakarun aikin ceto da jami'an lafiya wurin a lokacin da ya cika kwana ɗari a matsayin shugaban ƙasar amurka joe biden ya ce bai taɓa samun ƙwarin gwiwa ba kamar yanzu game da makomar amurka saboda ƙasar ta sake komawa kan hanyar ci gaba ya ce ban zaɓi kyakkyawan fata maimakon fargaba gaskiya maimakon ƙarya haske maimakon duhu biden ya yi jawaban ne a wani gangamin siyasa na cikin motoci da aka yi a kusa da birnin atlanta wanda kwamitin jam'iyyar 'yan democrat na ƙasa ya ɗauki nauyinsa an jima kaɗan maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu kawo muku rahoton mu na farko wanda zai kai mu jamhuriyar niger inda shugaban kasa Muhammad Bazoum wanda ya jagoranci wani taron kasa baki daya kan yadda za a yi amfani da ilimi wajen tabbatar da tsaro da kuma kawo ci gaba. musamman ga fanni na ilimi wanda ya samu matsaloli shekara da shekaru ga su mini barma da ƙarin bayani. Karancin ƙwararrun malamai da rashin ingantattun ɗakunan karatu da nisan makarantu a galibin yankunan karkara da rashin tsayayyen tsarin fasalin karantarwa da rashin zuba ido akan ayyukan makarantu masu zaman kansu da tarnaƙin da matsalar tsaro ke yi wa sha'anin ilimi a yankunan da ke fama da matsalar tsaro na daga cikin muhimman matsalolin da shugaban ƙasar Nijar Muhammad Bazum ya buƙaci mahalarta wannan taro su yi nazari a kansu don samar da mafita yana mai cewa zai keɓe kashi 22 daga cikin 100 na kasafin kudaden ƙasa domin fannin ilimi daga shekarar 2022 mohamed zaidan shine maga takardar ofishin ministan ilimi a matakin sakandare shugaba ya bayyana mu hanya yadda za mu education kin na yaran nan yanzu education kin ba zancen gwamnati kadai ba ne zancen mu mushini zancen al'umma duka gwamnati za ta kokari ta bada da mayan da za a isa ya ce nan gaba education zai zai sa ta wurin da za a sa security da diplomacy si da kan shi ne zai ja gaba da wannan alhamdulillah da yake bayani a madadin shugabannin kungiyoyin malaman makaranta sakataren kungiyar malamai ta sinan isu arzika ya ce muhammad bazum ya so sa musu inda yake musu kaikai saboda haka sun yi na'am da manufofinsa na farfado da harkar ilimi duk abin da a fannin kiwon makaranta sun sauraro shi kuma ishin babu wani abu na kara ai kaji ya ce kun bayan waga kuriya yana kiran bakwai na sama mu ƙara shiga ƙuryan mu matsalolin mu malam makaranta da abin da muke gani manufar shi ta gyaran lakwal. Eh, maganar da muka haɗi cikin kahohin radio da kuwace-kuwacen da muka yi don saboda mai haɗi a shi kuma mai haɗi a yi ya jiya ne yau in shi da kanshi na yau ya riga mai haɗi a ce cikin yaro ɗari dan Nijar da ya kamata yana lakwal hamsin in duka suna waje akwai matsala kenan ya kamata mu sa hannu kuma bayan ilimin 'ya'ya mata a nan Nijar ita ma wata matsala ce ta daban da ke hana ruwa gudu a kokarin ilmantar da al'ummar wannan kasa saboda haka shugaban kasa ya bayyana shirin kaddamar da wani tsarin baiwa 'yan mata damar samun ilimi mai dorewa madam maryama shifkau ita ce daraktar bunƙasa ilimin 'ya'ya mata ta kasa. ya ce na a cikin wata biyu za a buɗa musu irin waɗannan makarantun ne cikin cikinsa akwai gidan kwana akwai abinci akwai tuhaya akwai duk abin da ya kamata akwai karatu kwararre wanda za a ba yaran nan wanda akwai tsaro na musamman wanda dai eh, zai kwantar da hankalin iyayen 'yan makaranta zai kwantar da hankalin su yaran don malaman makaranta wanda za su can ma ba kowanne ba sai an ba su horo kenan mu sai mu ci abin alfahari ne gare mu matsalar tsaron da ta'addabi jama'a a wasu yankunan wannan kasa ta yi sanadin rufe makarantu masu tarin yawa to amma shugaba muhammad bazum ya ce ya zo da wani tsarin tattara ɗaliban irin waɗannan makarantu a cibiyoyin musamman da yake shirin kafawa domin ba su damar ci gaba da karatu Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar. A gaida Sule, kada a shagala ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da kuma Instagram. Ga Maryam da ci gaban labaran duniya. Yawan masu kamuwa da cutar COVID-19 a Indiya duk rana na ci gaba da kusantar dubu ɗari hudu. A yau Juma'a ma'aikatar lafiyar Indiya ta ba da rahoton samun mutum dubu ɗari uku da tamanin da shida da ɗari hudu da hamsin da biyu da suka kamu da cutar. Adadin masu kamuwa da cutar a duk rana da ake samu ya zarta dubu ɗari uku cikin kwana tara a jere. Kafafen yada labaran Indiya sun ce ƙwararru a fannin lafiyar al'umma sun yi imanin cewa ainihin adadin masu kamuwa da cutar da ake samu ta yi ya lanka har sau biyar akan wanda ake sanarwa. A yau Juma'a taimakon agaji daga Amurka da wasu ƙasashe ya isa Indiya. Agajin da Amurka ta tura ya kunshi iskar oxygen, kayan gwajin cutar da kuma kayayyakin haɗa rigakafi. Barkewar annobar zagaye na biyu a India ya sa tsarin kiwon lafiyar kasar jin jiki sosai, inda asibitoci suka cika makil da marasa lafiya, kuma matsanancin karancin iskar oxygen ya ƙara zafafa yanayin. An da filayen shakatawa da wuraren ajiye motoci da yawa wurin ƙona gawarwaki da ke aiki ba dare ba rana. Kwararru a fannin lafiya na India sun ɗora laifin lamarin kan bazuwar sabbin nau'ikan cutar coronavirus gami da sassauta matakan takaita taron jama'a da yawa da aka yi a lokutan da aka ga saukin yaduwar cutar a farkon wannan shekarar. Wani sabon rahoton Amurka da ake fidda bayan duk wata hudu ya nuna an samu karin hare-haren cikin gida da kashi 82 cikin 100 a kan jami'an tsaron gwamnatin Afghanistan a watannin farko na shekarar 2021 abin da ya yi sanadiyar kisan jami'ai 115 wasu su 39 kuma suka jikkata. Hukumar kula da farfado da Afghanistan ta Amurka da ake kira SIGAR ta faɗawa Majalisar Dokokin Amurka a jiya Alhamis cewa yawan mace-mace ko waɗanda suka jikkata da aka samu a rundunar jami'an tsaron ƙasa ta Afghanistan da ake kira ANDSF a takaici ya ƙaru fiye da yadda aka gani a shekarar da ta wuce a daidai wannan lokacin. Rahoton ya ambaci cewa rundunar ta ANDSF ta fuskanci hare-haren cikin gida guda 31 daga 1 ga watan Janairu zuwa 1 ga watan Afrilu. Kuma yawan mutanen da suka jakata da mace-macen da aka samu ya lanka sosai idan aka kwatanta da shekarar 2020. 'Yan Taliban da ke sanya kayan jami'an 'yan sanda ko sojoji suke da alhakin yawancin waɗannan hare-haren na cikin gida. A gaida Maryam da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahoto wannan karan a Najeriya inda wakilin misali malumfashi ke tafe da rahoto akan sake komawa daji da aka ce kasurgumin ɗan ta'addan nan mai suna Haruna Daudawa ya yi. Ko da yake wata majiya kuma ta ce ya je biki ne. Ga wakilin Sani malumfashi da cikakken rahoto. Shi dai Auwalu Daudawa, kasar ɗan ta'adda ne da ke da yara waɗanda suke aiki tare da shi. Babban ta'addancin da ya yi jim kaɗan kafin ya tuba shi ne ya kitsa tare da jagorantar sace ɗalibai sama da ɗari uku daga makarantar sakandaren kimiyya ta garin kankara a can jihar Katsina. Kimanin watanni biyu da suka shuɗe ne ya je fadar gwamnatin jihar Zamfara ya ɗauki alkur'ani ya yi rantsuwa kan cewa ya tuba da harka ta'addanci kuma ba zai sake aikata duk wasu miyagun ayyuka ba. Ya musulmi, Allah ya kawo na girma gwamna wata wande. wanda ya nuna babu tsoro allah ya nuna muna wanda hanya ta gaskiya abubuwan da muke ji a rayuwarmu domin da na je na ajiye shi kuma ana kira ga yan uwana musulmi na daji kowa da kowa wanda ke jin shawara ta da wanda muke tare da shi harka na arziki wasu suna kokarin za su fi hanyar da ne amma in an duba masu ita ma duniya mu ma muna da matsala matsayin mu na barayi amma hukuma ita ma tana tozarta mu ya dace ku dan duba kuna gyara muna in kuna gyara muna babu hanyar da za mu bi duka dan uwan mu wanda addani sannu sannu za mu juyo shi ya da hankalin shi da hanyar da mun kai hakan ya sanya gwamnati ta ji daɗi ta kuma yi masa ahuwa tare da bashi matsuguni na wucin gadi da shi da yaransa cinsu da shansu har ya zuwa wannan lokaci karawa da karau daga bisani ma ta sai masa gida a cikin gra don dai a kara kwantar masa da hankali sabili da ya baro ta'addanci Bincike ya nuna cewa ba a sani ba kuma bai bayyana wa kowa ba lokaci da ranar da ya fice daga wannan gida To amma majiya kwakwara ta bayyana cewa sai da ya kai inda ya yada zango kana ya bugo waya yake sanar da cewa shi fa ya fice daga jihar Zamfara gaba ɗayanta ya kuma janye tubar shi domin shi ba a cika mai alkawuran da yake zaton za a yi masa ba. Ko da yake dai daudawa ya miƙa bindigogi samfurin AK-47 guda ashirin da kuma bindigan mai cilla gurnet wato RPG guda ɗaya da alburusai masu yawa hukumomi tare da kwararen majiya da suka san shi sun yi ittifakin cewa yana da manyan makamai jirgi a can dawa wanda ya aje su da bai bar wa gwamnati ba a lokacin da ya tuba. To a dangane da wannan al'amari na matan tuntuɓi kwamishinan tsaro na jihar Zamfara don jin shin suna da masaniyar wannan ficewar awalu daudawa ga abin da ce. Na farko dai kwanake ya gaya mana cewa yana da bukin da za a aurar da kannansa kuma yana shirye-shiryen da zai tafi don mun san ana zaune da shi lafiya lau ba tare da wani tsagon abu ko wani hayaniya ba To, amma wannan bai baku mamaki ba ganin cewa daga baya bayanai na fitowar cewar shi ya riga ya janye daga sulhu ko kuma batun ya gina wannan ta'addancin ba. To gaskiya ne ban samu wannan labari ba sai dai yan daga baya ko in shawarwarin wasu kaga wani abu ya biyo baya wanda ba mu da masaniya wannan abu daban ne. Akwai wasu alkawuran da ba mai bane don kamar majiya ta kusa da shi suke faɗin cewa a cika mai duka wasu alkawuran da yake tunani ba? ai duk wanda Allah sa ya baro dajin da ya zo gari aka aishi hannu biyu ma ya goda Allah domin abu ne wanda Allah raba ka da masihohi wanda kana kashe mutane ana garkuwa da mutane ana wasu abubuwa marasa amfani Allah kuma cikin iya Allah ya sa kan rabu da wannan abu ka zo ka rubu Qur'ani da sunan cewa lalle wannan abin cikin bayan da jama'a na daina shi ba zan sake shi ba to ai wannan babu abin da ya yi jin daɗi ga wannan abu wannan ba za mu iya karawa ba sai dai mun gani kamar lokaci lokacin da ya ce zai dawo bai dawo din ba to wannan kaga sai mu san cewa lallai tabbas eh, ya bar gari kamar yanzu ya bada wani lokacin da zai dawo ne to ka san don da zai je biki to kuma irin bikin fulani wanda muka mu san lokacin da yake dauka ba amma ya da zarar an gama sai kuma dawo abubakar dauran kwamishinan tsaro na jihar zamfara sani shabi malufashi murya amurka daga musau a najeriya a gaida sani Kada a manta wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Haka kuma a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Ga shirinmu na gaba duniyar Amurka wanda Mahmud Lalo zai gabatar. Jama'a barkanmu da sake saduwa da kuwa cikin shirin duniyar Amurka amurka joe biden ya baje irin nasarorin da ya samu yayin da ya cika kwana ɗari da hawa karagar mulki amma wata tambaya da wasu ke yi ita ce shin me nahiya afirka ta yaga cikin waɗannan kwana ɗari yau batun da za mu duba kenan inda zamu ji daga bakin kwararru kan wannan suna na mahmud lalo malalla to mafi aksarin wata uku da ya kwashe akan karagar mulki shugaban amurka joe biden ya mai da hankali ne wajen yakar annobar coronavirus a cikin gida sai dai cikin wannan ɗan ƙanƙanin lokaci shugaban na amurka ya ɗauki wasu muhimman matakai da nahiyar amurka ta yi lalemar habin da su cikin ranar farko da ya shiga ofis shugaban ya dakatar da shirin da amurka ta sa a gaba da ficewa daga hukumar lafiya ta duniya da who matakin da tsohon shugaban donald trump ya so ya cimma kafin ya bar ofis dakatar da ficewar amurka da joe biden ya yi abu ne da ya samu a wurin kwararru a fannin kiwon lafiya a nahiyar waɗanda suka ce haka zai taimaka wajen samar da daidaito a duniya baya ga haka biden ya yi alkawarin ba da tallafin dala biliyan biyu ga shirin samar da allurar kafin cutar covid-19 na covax wanda zai taimaka wa kasashe marasa karfi su samu wannan allura sannan a ranar ashirin ga watan afrilu lokacin da ya cika kwana 90 da karɓar shugabancin amurka da ya wasu kalamai waɗanda suka daɗaɗa ran mutane da dama a Afirka bayan da ya taɓo batun baka fatan na George Floyd da ya mutu a hannun 'yan sanda. We can't leave this moment or look away thinking our work is done. We have to look at it. We have to. We've look at. ce ba zai yi mu kawai da kai ba. Mu rika tunanin mun kammala aikin mu. Ya zama dole mu fuskanci wannan al'amari. Yana da kyau mu tuna waɗannan minti tara da dakikoki ashirin da tara. Ya zama dole mu saurara ba iya numfashi ba iya numfashi waɗannan su ne kalmomi na ƙarshe da george floyd ya furta a rayuwarsa bai kamata mu bari waɗannan kalmomi su mutu tare da shi ba ya kamata mu ci gaba da sauraron waɗannan kalmomi We have to listen. I can't breathe. I can't breathe. Those are George Floyd's last words. A ɗaya birnin Houston aka haifi Floyd, aka kuma kashe shi a Minneapolis. Amma nahiyar Afirka ta sa ido a lokacin da masu taimakawa alƙali a farkon watan Afrilu suka ɗora alhakin mutuwar Floyd akan tsohon ɗan sanda Derek Chauvin. Shi dai Floyd ya sike ne saboda ya kasa numfashi a lokacin da Chauvin ya danne shi da gwiwarsa inda ya rika kiran 'yan uwansa da su kawo masa ɗauki. Wani al'amari ya haifar da zanga-zanga ya kuma da batun neman a yi sauye-sauye a fannin aikin ɗan sanda a Amurka. A sanda Washin, mai shari ce daga birnin Cape na ƙasar Afirka ta Kudu, ta kuma ƙware ne a fannin nazarin launin fata da jinsi. a kuma ra'ayinta ta ce ta yaba da yadda shugaba biden ya fito fili nuna cewa lallai akwai matsalar warin launin fata a amurka afirka ta kudu ita ma ƙasa ce da ke ƙoƙarin kawar da irin wannan matsala bayan shekaru aru-aru da ƙasar ta fama da mulkin mallaka da kuma mulkin wariya a cewarta matsayin kamala harris wacce ke da jinin bakakin fata na nuni da yadda biden ya ƙudiri aniyar magance wannan matsala amma ta ce akwai buƙatar a ga ƙarin himma a gwamnatin ta biden da wasu hukumomin Amurka. Ta ce muna ta yabon zaɓin Kamala, ko yake yana da kyau a yabe ta, amma mai matuƙar wuya ne mutanen da ba fararen fata ba su iya samar da sauyin a zo a kadi saboda haka ya zama dole sai mun tunkari yadda tsarin yake da kuma madafin iko da ke goyon bayan irin wannan tsari na nuna wariya ko ba haka ba abu mai wuya ne a samu sauyin wannan matsala a amurka da duniya baki daya brooks Spector shi ma wani mai sharhi ne a birnin Johannesburg. A tashi mahangar shugaba Biden bai samar da wani babban sauyi ba ga tsarin yadda Amurka take alaka da nahiyar Afirka. Amma ya ce idan aka yi la'akari da cewa Biden bai dauki wasu ran matakai akan nahiyar ba kamar yadda ake suka Trump ya yi hakan abin a yaba ne. a cewar akwai biden ya shirin na fannin kasuwanci a nahiyar afirka much of what has to happen is going to be demonstrated by doing things on the ground in a slow steady consistent yace abubuwa za su kankama ne idan aka gani a ƙasa maimakon a ce za a mai da hankali kan sauye-sauye idan har ana so a tallafa harkar kasuwanci a nahiyar kamata ya mai da hankali a fannin bunƙasa fannonin kasuwancin afirka spekta wanda jami'in diflomasiya ne da ya kwashe lokaci mai tsawo a ƙasashen waje ya ce lokaci ne kaɗai zai nuna irin tasirin da gwamnatin biden za ta yi a nahiyar afirka yana mai cewa tarihi da ayyukan a a gani wasu abubuwa ne da ake samar da su cikin shekaru ba kwanaki ba ko da ba kwana ɗari ne. masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin duniyar Amurka na wannan mako sai kuma wani jiko idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Adita Powell da Julie legas Gresham ni ba Lalo da ke cewa kasance lafiya da kuma fatan masu azumi za su sha ruwa lafiya. Yusuf zai karanto wasu kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu saurare kuka turo mana ta imel. Saƙonmu na farko a yau na cewa, Salam sashen Hausa na muryar Amurka. A gaskiya ni dai ban gamsu da wannan rahoton kanzan kurege da kamfanin man fetur na Najeriya NNPC ya ruwaito ba. akan rashin samun kuɗin shiga wanda yake ikirarin cewa zai shafi fannoni daban-daban domin kuwa mun san cewar tattalin arzikin ƙasarmu Najeriya cike yake da babban tagomashi duk da cewar akwai masu masa sama da faɗi domin nuna gazawar wannan gwamnatin ta shugaba Muhammadu Buhari. Saboda haka wannan ƙagaggen labari ne kawai don sake tsinduma al'ummar kasar cikin mawuyacin hali da fatar za a gaggauta kafa wani kwamitin bincike domin zakulo masu yin kashe maraba da dukiyar ƙasa. Wannan saƙon ra'ayin Sani Gulansi Kampala Malam Madori a jihar Jigawa ne. Ado Salati goma ga Annabi Rijau cewa ya yi, mu al'ummar jihar Naija yanzu bacci da ido biyu ba namu ba ne, da dai 'yan ta'addar kungiyar Boko Haram ta kafa sansaninta a jihar muta Neja. Don haka, wallahi jama'a lokaci yayi da za mu zage damtse wajen neman gafarar Ubangijinmu domin ganin mu yi kyakkyawan ƙarshe domin an zo wurin. A ƙarshe ina addu'ar Allah ya sa mu cika da imani don daraja annabinsa Muhammadu sallallahu Alaihi wasallam. Wasiƙa ta gaba kuwa ta haɗin gwiwa ce daga Aliyu Muhammad ɗan Fulani Zamfara da Ibrahim Musa Wada Barikin Ladi suka ce, Salam VOA Hausa, hakika kulla yarjejeniya tsakanin 'yan bindiga da al'ummar garuruwa a jihar Niger domin samun damar noma hakan ya yi daidai. Tunda dai gwamnati ta gaza kare rayukan al'ummarta Don haka muna goyon bayan haka Allah ya kyauta baki ɗaya. Yanzu kuma ga shirin falalar Ramadan albarkacin wata mai tsarki. Suna na abdullahi balalau shugaban kungiyar jama'atu ya zaratul bid'a wa kamata sunna Al'ummar musulmi a zamanin manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi suna Allah Allah Ramadan ya zo shi yasa sabbin manzon Allah sukan yi wata shida Addu'o'insu guda biyu ne wata shida suna roƙo Allah ya nuna musu Ramadan bayan an yi Ramadan kuma suna addu'an wata shida kuma Allah ka karɓa mana ibadan da muka yi a wata Ramadan saboda Allah ya sanya wannan al'umma masu karancin shekaru ne cikin magabata akwai mutum ɗaya da yana da shekara sama da dubu annabi Nuhu alaihi salam Allah ya ce mun aiki annabi Nuhu zuwa ga mutanensa falabitha fihim alfa sanatin illa kamsina amma ya zauna a cikin mutanensa shekara dubu shekara hamsin ne babu mu al'umma imam annabi muhammad sallama manzon allah ya ce al'umma ta shekarunta baya wuce 60 zuwa 70 kaɗan suke tsallakawa to idan mutum Allah ya sa ya ga dare lailatul qadri ana ya mishi lada mai yawa in an ce dare ɗaya tak ya fi dare na wata dubu shekara kusan tamanin da wani abu to ya in musulmi ya ga ramadan ciki ya dace da lailatul qadri na shekaru mu ce arba'in kenan kaga an rubanya mishi shekaru masu yawa da har zai iya riskan magabata wurin samun lada ina fatan al'ummar musulmi na najeriya da na duniya baki ɗaya su yi amfani da wannan dama domin roƙon Allah wasu daga cikin sabbin manzon Allah suna cewa Allah ya bamu wani aminci ga barin azaba kamar guda biyu ɗayan bai tare da mu yanzu ɗayan kuma na tare da mu ɗaya da ba shi tare da mu shine kasancewa manzon Allah tare da mu lokacin da annabi ke raye tare da sahabbansa rayuwarsa kawai Allah yi alkawari ba zai musu azaba al'ummarsa ba wa ma kana Allahu yu'adhibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adhibahum wa hum yastaghfirun Allah ya ce ba zan yi wa al'umman nan azaba ba muddin kana rayuwa a cikin su annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin kai rahama ne Kafin mu karkare ga Maryam ta sake dawowa don bitan labarai amma a takaice. da ke kokarin hamɓarar da sabuwar gwamnatin rikon kasar chadi sun yi ikirarin harbo wani jirgin saman soja mai saukar ungula a jiya alhamis yayin da gwamnatin sojan kasar ta riko ta gargaɗa 'yan adawa akan kada su sake yin zanga-zanga bayan mummunan gangamin da aka yi a farkon makon nan inda akalla mutane shida suka mutu. Mutane da yawa suka mutu sakamakon turmutsitsi a wani taron ibada da aka yi wanda ya tattara jama'a da yawa a Isra'ila a yau Juma'a a cewar jami'an lafiya abinda Prime Minister Benjamin Netanyahu ya bayyana a matsayin babban bala'i. A lokacin da ya cika kwana ɗari a matsayin shugaban ƙasar Amurka, Joe Biden ya ce bai taɓa samun ƙwarin gwiwa ba kamar yanzu game da makomar Amurka. Saboda ƙasar ta sake komawa kan hanyar ci gaba. ya kuma ce mun zaɓi kyakkyawan fata maimakon fargaba gaskiya maimakon ƙarya haske maimakon duhu masu sauraro da haka kuma muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe da fatar za a sake lalubo mu a shirinmu na dare wato karfe tara da rabi agogon najeriya da niger wanda ya yi daidai da karfe takwas da rabi agogon gmt da ghana yanzu a madadin maryam dauda wadda ta taya ni gabatar da shirin da julie l gresham wadda ta hada shirin da injiniyan mu na yanzu ni hanifa kabir isa daga nan birnin washington nake muku a sha ruwa lafiya.